This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Alhamis 30 ga watan Janairun 2025 da fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Hauwa da kanin labaran. Dokar 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa a Amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance jakadan amurka a gabata tsakiya steve witkoff ya gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da samun rahoto kan dakatar da mahimman shirye-shirye da aka dakatar da su da amurka ke tallafawa kanun labaran duniya kenan a cikin shirin kuma za a ji irin fargabar da mahukunta da masu fama da cutar sida suka tsanci kansu a ciki a najeriya sanadiyar dakatar da tallafin magunguna da who take basu wannan mataki da gwamnatin amurka ta ɗauka abu ne wato wanda ba zai wa kasashen afirka daɗi ba kuma wannan shine fargaban da wasu kasashen afirka suke da shi dama cewa idan shugaba donald trump ya ci nasara za a fuskanci irin wannan sannan wani mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya ya yi tsokaci akan ficewar kasashen aes daga kungiyar ecowas bayan nan kuma za mu gabatar muku da shirin domin iyali tare da grace alheri abdu amma dai yanzu hawa za ta fara da karanto mana labaran duniya kashi na farko jama'a assalamu alaikum barkanmu da sahiya ga labaran mai karantawa hawa sharif dokar shugaban kasa da ta bayar da umarnin kawo ƙarshen 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance da haifar da tambayoyi game da dokar tsarin mulki ta 14 amendment da kuma adadin ƙarfin da shugaban ƙasa ke da shi Sashen dokar tsarin mulki na 14 Amendment ya tabbatar da zama ɗan ƙasa ga duk mahalukin da aka haifa a Amurka. A yayin da yake rattaba hannu kan dokar, shugaba Trump ya ce kamar yadda kuka sani, kasar mu ce kaɗai a duniya ke da irin wannan tsari na yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa sannan ko kusa hakan bai dace ba to amma dai za mu gani muna jin cewa muna da hujja mai ƙarfi kuma akwai wasu mutanen da suka so aiwatar da hakan tun a gwamman shekaru ƙasar amurka da ɗaya ce daga cikin kimanin ƙasashe talatin da ke ba da dama zama ɗan ƙasa a nan take ga waɗanda aka haifa a cikin ƙasar ta da suka hada da ƙasashe irin su brazil mexico canada da sauran wasu ƙasashe a yau laraba jakadan amurka a gabas ta tsakiya steve witkoff ya gana da firaministan isra'ila benjamin netanyahu da nufin ƙara ƙarfi ga 'yar laɓuɓɓar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza bayan shafe sama da watanni goma sha biyar ana tafka ba ta kashi. Daga bisani Witkoff wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen saisaita yarjejeniyar ta makonni shida ya duba wata hanya mai faɗin kilomita shida da ke kewayen Gaza. inda ma'aikatan samar da tsaro da amurka ta ɗauka haya ke sa ido kan dawowar falasɗinawa da aka ɗaiɗaita komawa gidajensu Whitcock shi ne jami'in Amurka mafi girman mukami da ya ziyarci Gaza a cikin shekaru. Woodcock ya shaida wa kafar labarin Fox a makon jiya shirinsa na ziyartar hanyar Philadelphia da ke kusa da kan iyakar Gaza da Masar. A yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya samu rahoto kan dakatar da mahimman shirye-shirye da a yanzu aka dakatar da su da Amurka ke tallafawa. Shugaba Trump ya dakatar da bayar da tallafi ga duk wasu shirye-shirye na tallafawa kasashe na tsawon kwanaki 90 domin ya tantance tallafe-tallafen. Zelensky ya ce bangarorin da dakatar da tallafin ya shafa su ne bangaren makamashi, ayyukan tsafin sojoji da tsallake kan iyaka. An buƙaci jami'an Ukraine da su ci gaba da binciken wuraren da lamarin ya shafa. a wani labarin makamancin wannan a yau laraban ne rasha ta ce ta harbo jiragen ukraine marasa matuki guda 104 a cikin dare da suka kai hari a wurare da dama da ba kasafai dakarun ukraine ɗin ke kaiwa hari ba da ke cikin ƙwariyar rasha ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kafin hawa ta karanto mana kashin labaran duniya na biyu yanzu za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Rattaba hannu a kan umarnin zattarsuwar shugaban ƙasa da Donald Trump ya yi ya shafi ɓangaren tallafi daga ƙasar Amurka take baiwa ƙasashen duniya da dama. Bangaren lafiya na daga cikin fannonin da ƙasashen duniya suke cin gajiyar tallafin maƙudan kuɗaɗe da yanzu Amurka ta janye daga hukumar lafiya ta duniya. dalilin da ya sa who ta yi gargaɗi ga kasashen da ke cin gajiyar tallafin musamman ma a ɓangaren tallafin magungunan hiv wakilin muryar amurka a yankin naja delta a nigeria lamido abubakar sakkwato na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana Ƙungiyar kula da lafiya ta duniya wato WHO ta ja kunnen kasashen duniya da suka hada da Najeriya kan cewar janyewar tallafin gwamnatin Amurka da take baiwa ƙasashen duniya domin taimaka ma masu ɗauke da cutar nan ta HIV wato X ba ƙaramin bala'i ba ne da kuma koma baya hukumar dai ta kula da lafiya ta duniya ta ce wannan mataki na gwamnatin amurka na janye wannan tallafi zai yi tasiri mai muni matuka kan miliyoyin mutane masu ɗauke da wannan cutar ta hivx wanda alkalumma suka tabbatar da cewar masu ɗauke da wannan cutar ta hivx ta kai akalla miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da ke karɓar magunguna kawai malam sada ibrahim durbawa mai baiwa gwamnan jihar sokoto shawara ne kan cutar ta hiv da yake muna aiki da kungiyoyi na duniya taimakawa da kasa da kasa inda ke suna ba da tallafi abin da shahi shi cutar kanjamau da tarin fuka abu ne wanda zo ba zata kuma kan yi shahi hukuna so a halin da yanzu akalla dai mun ɗauki matakai masu kari kuma wannan abu bai shahi abin da shahi zama da magani da kuma sauran kulawa da ake da marasa lahiya mu waɗanda ɗauki da wannan eh, matsala ta rashin lahiya mai karaba garkuwar jiki da kuma. Hakan kuma na ji ta bakin masu ɗauke da wannan cutar ko sun fahimci halin da aka shiga ga abin da suke cewa. My opinion is that Africa should wake up. We should not depend on Europe alone. Sunana Victor Daniel muna sane sarai na matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka kan ba da tallafi ga mu da muke ɗauke da wannan cutar ta HIV X. Amma dai ra'ayi ra'ayina shine kasashen Afirka su mai da hankali su daina dogara da tallafi da ke fitowa da kasashe daban-daban na duniya. Yanzu kuma za mu shiga wani yanayi musamman na bangaren bada magunguna kyauta da ake ita ma wata da ke magana a madadin masu dauke da wannan cutar a yankin na niger delta ta ce my name is joy blessing i'm speaking on behalf of those that are hiv victims now tana cewa ne suna na joy blessing kuma ina magana ne a madadin masu dauke da wannan cutar a yankin na niger delta muna sane da cewar hukumomin amurka sun dakatar da ba da wani irin tallafi musamman na magani ga kasashen afirka hakan kuwa zai haifar muna babban kalubale wannan lamarin dai ya shafe mu matuka a najeriya kuma a yanzu yau mu ya kai kusan miliyan biyu muna kira ga hukumomin najeriya da su sauya salo masu sharhi akan al'amuran yau da kullum tuni suka fara tsokaci kuma suka tabbatar da cewar lalle za a rina kasashen afirka ba su ji daɗin da matakan da gwamnatin amurka ta ɗauka ba Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wannan mataki da gwamnatin Amurka ta ɗauka abu ne wato wanda ba zai wa kasashen Afirka daɗi ba. Kuma wannan shine fargaban da wasu kasashen Afirka suke da shi dama cewa idan shugaba Donald Trump ya ci nasara za a fuskanci irin wannan lura da cewa shi mutum ne wanda bai yadda da a dinga amfani da arzikin amurka ana tallafawa wasu ko azurta wasu ba shi kullum yana cewa amurka farko wannan kuma ya kamata ya zama darasi ga shugabanninmu na afirka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya a gaida na mutan sakkwato da wannan rahoto To nan gaba kuma za a ji wata tattaunawar da muka yi da wa mai sharhi akan al'amuran siyasar duniya a game da ficewar kasashen AES daga kungiyar ECOWAS yanzu dai ga Hauwa da sauran labaran duniya. A wata fafatawar sauraron tabbatar da babban jami'in kasa a fannin lafiya Robert F. Kennedy Jr. ya yi ta tagurzar amsa tambayoyi game da yadda zai sauya tsarin Medicaid ko Medicare, shirin kula da lafiyar nan na gwamnati da miliyoyin masu bukata ta musamman da marasa ƙarfi da tsafin Amurkawa ke amfani da shi. dan jam'iyyar Republican Sanata Bill Cassidy na Louisiana, wanda likita ne da ya taka rawa wajen zaɓe da yin nasarar Kennedy. ya rika gurza shi da neman ya bayyana tsare-tsaren da yake da shirin aiwatarwa wajen sake fasalin shirin da miliyoyin dalolin masu biyan haraji da ke kula da samar da kiwon lafiyar kimanin mutane miliyan 80 da ya hada da yara a Amurka. 'yan republican sun ce mai yiwa su buƙaci zabtare babban kaso kan shirin na medicare domin samar da kuɗi ga tsare-tsaren trump A ranar Laraban nan wani babban jami'in hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi jan hankali kan cewa shafa cutar polio a kasashen Afghanistan da Pakistan kasashe biyu kacal da suka rage masu ɗauke da cutar da ta ƙici ta cinyewa na fuskantar barazana sakamakon dakatar da samar da kuɗaɗe daga Amurka. A yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo, daraktan yanki Han Bilke ya jaddada mahimmancin rawar da Amurka ke takawa a bangaren tallafin kuɗi ga ƙoƙarin ƙungiyar na sa ido kan cutar polio da ma cututtuka masu yaduwa musamman a wannan yanki. A makon jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin dakatar da kusan duk wani tallafi na waje na tsawon kwanaki 90. domin ba gwamnatin sa damar tantance ko za ta ci gaba da bayar da kuɗi ga ɗimbin ayyukan jin kai da na ci gaban ƙasashe da shirye-shiryen tsaro da ke samun taimako daga Amurka. Haka zalika a ranar farko da Trump ya koma fadar White House ya sanar da ficewar Amurka daga hukumar lafiya ta duniya WHO. A da Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. madala A jiya Laraba 29 ga watan Janairun 2029 ne wa'adin ficewar kasashen nan uku na yankin Afirka ta yamma daga kungiyar ECOWAS ko kuma sai dai yawo ya cika. a wata hirar da na yi da masani kuma mai sharhi kan al'amuran siyasar duniya farfesa khalifa a kan yadda ficewar kasashen zai yi tasiri a ɓangaren tattalin arziki zirga-zirga da tsaro tsakanin kasashen ecowas da aes ya ce mu fara da maganan tsaro maganan tsaro da yanzu duk ma haka akwai kungiyar da aka hada na multinational sojoji na niger da nigeria da sauransu suna da yawa duk kasashen da kewaye da tafkin kyadi din nan suna da soje nasu wanda aka tare suke fitan nasu din ma ba zai shafi sauran abin da za su yaki ta'addanci da shi ba domin in ba a hada baki gaba daya ba yaki da ta'addanci ba zai yi ba domin za su iya su fita daga nan su zo nan duk da cewa kasashen uku din nan gaba da sun hada akan sare irin na nato don an taba ɗayansu kamar an taba dukansu kamar ya kamata ya kasance da kungiyar ecowas domin bayan fitansu za su ce kuma to gashi wata shida mu bukatar mu akan cewa kungiya ECOWAS din ta samu 'yancin kanta yanzu dun ma kofar mu a bude akan cewa waɗannan abubuwan da yanzu bayan mu da uwar mu za a ci gaba abubuwan da ake kuntata mana a baya in ba za a sake yi ba muna dawa cikin ecowas din dama bukatar mu yanci na kanmu na iyakokin namu da sama da kasa da ko ina za mu yi domin a magana ce ta al'umma daga nan za a fita wani ma gidansu ɗayan yana bangaren Nijar ɗaya bangaren Najeriya misali ta ina za a raba difa da, da Borno hmm. misali da kuma za a ce wajen Katsina kuma da, Maradi da sauransu. Hmm. Iyakoki iyakoki na kusan kilomita dubu da ɗari hudu ne fa wanda ya hada Najeriya da Nijar. Babu yadda za a yi to waɗanda a ce a raba al'umman da tushen su ɗaya kafin turawa su zo su yayyanke su guntule su saboda haka zo ba za su ce mun bugire ba domin a kori wata kasa kamar wargigiyar su sannan kuma a kawo wata kasa kamar rashiyan da ake faɗa ko wata kasa daban ba hujja ba ne zai kasance ku samu yarda kuke so ba magana ce ita a samu 'yancin kanko kowace kasa ko rasha ko china ko amurka su dai su aku yancin su yi mu'amala irin na mutunci da mutunci kasa da kasa ba za a kuntata wana ba ba za a ce soji na waje idan suka zo suka jibge sojojin nasu ko shugaban kasa bai isa ya shiga ya duba menene suke yi a ciki ba har ya fi ma inda sojojin suka kamar embassy wato kamar jakada mm. wani ma ya fi kamar jakada su to dubai-dubai ne ya kamata a ce masu kasan so idan su an ji labari akwai wani abun da ba su bai dauka ba ya kamata a ce muna son mu shiga mu ga wani irin abubuwa ne ake yi mm. domin ana tuhuma wadansu su suna tallafawa to ina ga batun zirga-zirgar eh, muna tare da ecowas idan abun da mu ba mu so mu muna so yancin kanmu yanci na gaske irin da aka fara adda. da yaya kuma lamarin zai shafi a tattalin arzikin kasashen eaes da na ecowas da zirga-zirgar a sai dai a ce magana ce kudaden nasu idan kudaden nasu za su iya su kasance irin na dadin ne ko za su yi musu yunkuri kar a manta abin da takunkumin da aka yi ma kasar zimbabwe inda aka kassara mata kudaden gabaɗaya yanzu kudaden saifa wanda faransa ta yi musu raunin kudin su ya danganta da kudin saifa na faransa ne ko ma eu wanda euro nasu ya kasance euro ɗaya zai zama kuma a afirka kuma kamar rabin shi ne a da 50 hamsin ne frank ɗaya kudin faransa guda ɗaya ya kasance hamsin ne na saifa to idan an ke sai a raba wannan abun ta ina kasashen da faransa ta yi musu ta su za su makale ina za su makale da dola ko za a gaggauta a tayar da kudin bai da yadda a da don ma ba su samu sun tayar da shi ba ko kuma ta ina za su makale su yi kasuwanci nasu idan aka ke kudaden nasu ba za su samu karfi irin na sauran kasashen da suke cikin ecowas farfesa khalifa diko kenan a wata tattaunawar da na yi da shi To kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A duk sa'ad da ake so kuma ana iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu na baya. Yanzu ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa. kawai ba ku jama'a tambaya ni ke da ku tambaya ni ke namiji shine kan gida to amma yana da muhimmanci sosai mace ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari saboda tafiyar da sha'anin iyali Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan na a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana a yadda lamura ke gudana a gidajen aurensu. Lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da ke tsakaninsu. A yau, Shirin domin iyali zai da nazarin wannan lamarin da nufin ganin an samu maslaha tsakanin ma'aurata. Wakiliyar a jihar Filato Zainab Babaji ta haɗa kan masu ruwa da tsaki da suka haɗa da Farfesa Murna Ahmed ta Jami'ar Jos da 'yan maya Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai kuma magidanci Farfesa Ali Ahmed Difa. waɗanda suka haska fitila kan rawar da mata ke takawa a gidajen aurensu da kuma rawar da ya kamata maza su taka don ƙarfafa musu gwiwa. Farfesa Murna ta fara da bayyana yadda ake cuɗani in cuɗe ka tsakanin ma'aurata. Namiji shine kan gida. To amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta ba da gudumawanta ɗari bisa ɗari. saboda tafiyar da sha'anin iyali domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyalin to amma kaga in bata ba da komi ta zauna kawai cewan a'a namiji shi zai yi komi bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba a karshen ta gaba ɗaya iyalin sai ta rugurguje to amma kuma a baya sai ana ganin kamar ku mata kun fi ta'allaka irin waɗannan na waya ma su maza me yasa kina ganin kamar ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kuɗinta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi e to shi rayuwa kin san eh, bature yana cewa is dynamic ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye ana misali yanzu kin ga cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dame su mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkar rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya ya yi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa eh, sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewa shi namiji shine kaɗai ya kamata ya komi da komi saboda haka ɗari bisa ɗari ya kamata mata su tashi su ba da goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number one a bashi karfi To a Hajiya Aisha, ta kina ganin kamar lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta ɗauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta ba da shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma? gaskiya lokaci ya yi wanda mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiyya kamar yadda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala kuwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su ga cewan um, sun sauke hakkin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki faɗa aji ba wai zaki faɗa aji na gori ko wani abu ba a'a zaki faɗa aji cewa ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu kokari to ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abun da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi Hajiya Salma, a baya za a ce ai wannan haƙƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su masu furta shi saboda ah, kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu ah, bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyansu kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma tsakanin iyali? to alhamdulillahi kamar yadda yarwata ta faɗa gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajenmu a lokaci da yanayi yadda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wayanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i a da idan kana da dubu daya za ka iya ka ɗauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane kuma maybe a yi karyawan abincin safe sannan kuma a yi na rana a yi na dare to a yanzu idan muka duba mudun shinkafa ma kadai dubu biyu zuwa dubu biyu da dari takwas daga dubu biyu da dari shida zuwa dubu biyu da dari takwas mudun wake dubu biyu da dari takwas to inda muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu goma wake mudu goma eh, masara mudu goma wannan abun gaskiya ya kai ya kai ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayan su mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayan su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausa tausaya mu taimaka ma mazajenmu farfesa uh, kana da ra'ayin cewa wato mata su masu taimaka a gida saboda yawancin lokaci matan nan suna ganin kamar uh, wato rashin uh, ko barin muku haƙƙin gidan nan shi yake janyo ake danne musu waɗansu haƙoƙinsu na cewa ba sa ma iya magana a cikin iyali ba sa ma iya magana a cikin al'umma eh lallai kuwa idan an duba tun ma daga farko ai an halicci mace ta zama mataimakiya ne mai dacewa ya zamana ya halatta a kanta ta taimaki mijinta duk ta irin lokutan da zai nemi taimako to kaga idan za ta iya tanadi idan za ta iya taimaka masa domin abubuwan gida da bukatu da zai kawo kuɗi da sauransu kaga ta cika umarnin da aka halice ta takanas mata wasu sun yi makaranti wasu suna da ayyuka wasu suna da jari yau idan za su taimaka wa mai gidan nan ko da directly ko kuma taurin yaransu biya bukatan yaransu biya bukatan kai wasu ma sukan iya biyan bukatan in-laws insu wato iyayen ma mai gidansu to sai kaga komai ya tafi da kyau akwai farin ciki akwai ci gaba nasu su da duk yaransu kai wani ma da dukkan zuriyansu ya fi akan da shi kadai zai buga dare da rana haka yake abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau muna godiya ta musamman ga bakin namu farfesa murna ahmed ta jami'ar jos da 'yan gwagwarmaya aisha aliyu usman da kuma hajiya salma muhammad sai kuma magidanci farfesa ali ahmed difa da suka amsa gayyata mu suka kuma ba da gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka da kuma wakiliyar zainab babaji da su jagoranci tattaunawar da dadi balawe da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kai mata a gaida alheri grace abdu kafin mu sallama da ku ga hawa ta sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. dokar shugaban ƙasa da ta bayar da umarnin kawo ƙarshen 'yancin zama ɗan ƙasa ta hanyar haihuwa amurka ta haifar da muhawara a shari'ance da ma a siyasance da haifar da tambayoyi game da dokar tsarin mulki ta 14 amendment da kuma adadin ƙarfin da shugaban ƙasa ke da shi Sashen dokar tsarin mulki na 14 Amendment ya tabbatar da zama ɗan ƙasa ga duk mahalukin da aka haifa a Amurka. A yayin da yake rattaba hannu kan dokar, shugaba Trump ya ce muna jin cewa muna da hujja mai ƙarfi kuma akwai wasu mutanen da suka so aiwatar da hakan tun a gomman shekaru ƙasar amurka da ɗaya ce daga cikin kimanin ƙasashe talatin da ke bada dama zama ɗan ƙasa a nan take ga waɗanda aka haifa a cikin ƙasar a yau laraba jakadan amurka a gabas ta tsakiya steve witkoff ya gana da Firamalistan isra'ila benjamin netanyahu da nufin ƙara ƙarfi ga 'yar laɓuɓɓar yarjejeniyar ta wuta tsakanin isra'ila da mayakan hamas a gaza bayan shafe sama da watanni goma sha biyar ana tafka ba ta kashi daga bisani witkoff wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen saisaita yarjejeniyar ta makonni shida ya duba wata hanya mai faɗin kilomita shida da ke kewayen gaza inda ma'aikatan samar da tsaro da amurka ta ɗauka haya ke sa ido kan dawowar falasɗinawa da aka ɗaiɗaita komawa gidajensu A yau Laraba shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya samu rahoto kan dakatar da mahimman shirye-shirye da a yanzu aka dakatar da su da Amurka ke tallafawa. Shugaba Trump ya dakatar da bayar da tallafi ga duk wasu shirye-shirye na tallafawa kasashe na tsawon kwanaki 90 domin ya tantance tallafe-tallafen. zelensky ya ce bangarorin da dakatar da tallafin ya shafa su ne bangaren makamashi ayyukan tsafin sojoji da tsallake kan iyaka a wata fafatawar sauraron tabbatar da babban jami'in ƙasa a fannin lafiya robert f kennedy jr ya yi ta tagurzar amsa tambayoyi game da yadda zai sauya tsarin medicaid ko medicare shirin kula da lafiyar nan na gwamnati da miliyoyin masu bukata ta musamman da marasa karfi da tsaffin amurkawa ke amfani da shi. Masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu naɗa taburman shirinmu na yanzu. Sai kuma zuwa can an jima idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin sai Dadi Balawai da ya shirya ya bada umarni da ma mu na wannan lokaci. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.